أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء أو ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم الحمد لله ولي الموحدين المنيبين الأوابين الكانتين الصالحين الذاكرين وصل اللهم وبارك وأكرم وزد وعنئم وتحنن وشرف وأزم ومجد على من بعثه الله رسولا ونبيا وسيدا وأمينا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 jiya mun tsaya inda Allah azza wa jal yake tunatar da banu Isra'ila ni'imar da ya musu bayani ya gabata cewa su banu Isra'ila mutane ne yan zahiri manema duniya bisan da Allah zai tunatar da su ni'ima baya tunatar da su shi kai tsaye sai an jona da ni'imar da ya musu ta zamto tsani zuwa ga tunatar da su wane ne Allah azza wa jal ka ba da labari wasiya Allah ke tunatar da su da wasiyan da mahaifinsu ya yi shine annabi Yaqub lokacin da ya wa 'ya'yansa wasiya sai su tuna wannan abu? kuma ya zo cikin attaura sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah azza wa jalla a wata aya yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur lalle ko shakka babu mun saukar da attaura a cikinta akwai shiriya da kuma haske attaura an saukar da ita a cikinta akwai shiriya da haske ya kuma biha na biyunan lazina aslamu lazina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada Allah haka ce, annabawa waɗanda suka taho da saƙo suna aiki da abin da ke cikinta suna sanar da yahudawa da manyan malamai a cikinsu da jagorori a cikinsu na daga abin da suka haddace cikin littafin allah suka kiyaye shi to sai allah ya ce musu saboda haka kada su yi cinikin ayoyin Allah kamar yadda muka karanta jiya su sai da su bayan Allah azza wa jal ya riga ya yi ciniki da su sun siyar masa kuma su zo su yi ciniki kan ciniki saboda Allah azza wa jal ya ce inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya kulla ciniki tsakanin sa da mu'mine sun siyar masa da rayukansu da kuma dukiyarsu akan zai biya su da gidan aljanna to wani irin ciniki ne kuma kan ciniki ya riga an sallama wa Allah shine Allah azza wa jal ya ce kada su sai da ayoyinsa da farashi dan kaɗan kamar yadda bayani ya gabata jiya shine Allah azza wajal a wannan ayar yake cewa ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun Allah azza wajal yace ata'muruna an-nasa yanzu kwa dinga umartan mutane bil da ayyuka na gari ayyuka na kirki me ake nufi da albirru albirru ismun jami'un li kulli khisalil khair shine suna da ya kunshi dukkan wata ɗabi'a ta gari mai kyau shine albir Allah ya ce laisal birra bi an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasailina wa fir riqab wa aqamus salata wa ataz zakat wa mufuna bi ahadim iza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muflihun kun ga shine albirr Allah ya ce laisal birra ba fa shine biyayya ga Allah azza wa jalla ba shine dabi'a na gari ba an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib a ce kai kuna kallon inda rana take hudowa ko kuma inda rana take faduwa hikima anan shine saboda direction a duniya kawai waje guda biyu ne wani zai ce ah, in za a yi sallah ai alƙibla ake kallo kawai amma ga aya ta ce ku kalli gabas ko ku kalli yamma ai baka da kudu baka da arewa tsayuwar shi shike baka kudu da arewa amma a duniya duk inda ka juya gabas ne ko ko yamma dalili ko shine yanzu nan muka kalla muka yi sallah muka bawa nan baya inda muka bawa baya wasu nan suke kallo suke sallah nan da muka kalla muka yi sallah wasu nan suka bawa baya ashe kaga duk inda ka je mahudar rana ne da mafaɗarta shi yasa Allah ya ce rabbul mashariqi wal magharibi rabbul mashriqaini wal maghribain rabbul mashriqi wal Ya yace ubangijin mahudar rana masu tarin yawa da mafadar rana masu tarin yawa ubangijin mahudar rana guda biyu da mafadar rana guda biyu ubangijin mahudar rana guda ɗaya da mafadar rana guda ɗaya to ne za a ɗauka? sai aka ce ai ko ina a duniya mahudar rana ne kuma mafadar ta ne ya danganta da inda ka tsaya shi yasa an kaje aikin hajji za a ga an kewaye ka'aba ita ake kallo da wanda ke dama da wanda ke hagu da wanda ke gabas da wanda kowa ita yake kallo shi yasa Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba fa shine biyayya ga Allah azza wajal ba ba shine dabi'a ta gari ba kawai ku dinga kallon alqibla wato gabas kuna sa goshin ku a ƙasa kuna sallah Allah ya ce walakin lil birra man amana billahi wal yawmil akhir biyayya ga Allah shine mutumin da ya imani da Allah da yinin ƙarshe sai ce wal mala'ikati wal kitabi wal nabiyyin ya zama ya imani da mala'iku ya yi imani da littafi ya yi imani da annabawa wa a mala ala hubbihi ya ba da dukiya bisa san shi yana son wannan dukiyar Allah ya ce zawil qurba ya ba wa waɗanda suka haɗa alaƙa da shi ta jini waliyata ma da marayu wal masakin da miskinai mabukata wabna sabil da matafi Allah ya ce wasa'ilina da masu tambaya a taimake su wa firrika da wanda aka dora musu fansa suna so su fanshi kansu sai Allah ya ce da kuwa kama salata wa atar zaka ya tsaye da sallah kuma ya bada zakka sai ya ce wal mufuna bi ahadihim iza ahadu da waɗanda suke cika alkawari duk sanda suke yi wannan alkawarin sai Allah ya ce wasabirina da masu haƙuri a cikin masifa da cikin cuta da cikin talauci Shi ne fil ba sa'i ra. idan an zo masifa ta saka wa mutum ta rashi yi haƙuri ya cure ta gobara ta annoba ta ambaliya sai Allah ya ce waddar ra'i da kuma cututtuka da ke kama mutum cuta ta gangan jiki ko cuta ga wani wanda yake so ko iyalansa sai Allah ya ce wahinal ba'as da kuma lokacin da ake tsakiyan yaƙi ula'ikan lazina sadaku waɗannan su ne waɗanda suka gasgata yarjejeniyar da ke tsakaninsu da Allah wa ula'ika humul muttaquna waɗannan su suka riƙi garkuwa da za ta kare shi da saukan fushin ubangiji to kun ga wannan shine albir cikin wata aya kuma dan mu kare gane ma'anan albir Allah ya ce la yanhakumullahu alil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin ko shakka babu Allah bai hana ku ba ku kyautata wa mutanen da ba su yaƙe ku cikin addini ba ba su kore ku daga cikin gidaddajinku ba ku kyautata musu ku yi musu adalci ko da yaushe ubangiji ta'ala yana son masu adalci kun ga lafazin albir a nan yazo haka annabi isa alaihi salatu wassalam yana cewa wa barran bi walidati Allah ya sanya ni mai mutukar biyayya ga mahaifiyata lam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni mai taurin kai ba shaqiyan wanda yake mai saba iyaye kun ga lafazin albir kenan to tunda wannan shine albiru kamar da Qur'ani ya fasara kansa sai Allah azza wa jalla yace wa yahudawa a an-nasa bil yanzu kuka dinga umartan mutane bil da ayyuka nagari da ayyuka masu kyau da ayyukan alheri watan-sauna tansawna anfusakum ku dinga jingine kawunan ku ko ba yi? suna ta gaya wa larabawa wa kanu min qabli yastaftihuna ala allazina kafaru tun da can sun daɗe suna neman agaji da ɗauki da zuwan wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da suka karanta cikin attaura cewa za su nemi taimakon sa su yaki waɗanda suka kafirce to sun riga sun bada labari amma walamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa suka juya masa baya shi yasa Allah ya ce wa an anfusakum ku dinga mantar da kawuna kuma ana mantarwa bari jinginewa dalili Allah azza wa jalla yace wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha fa kadhalika al yau tunsa Allah ya ce wanda duk ya kangare daga ambatan mu za mu sanya masa rayuwa ta kunci ta takura ta tsangwama ta kakana kai wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma mu tashe shi ranar alkiyama yana makahu qala rabbi lima hashartani a'ma yace ubangiji ya ka tashe ni makahu wa qan kuntu basira alhali zamana a duniya ina gani sai Allah ya yace kazalika atatka ayatuna haka dalilan da ke nuna ni kadai za a bauta wa suka zo maka fanasita ha ka watsi da su kamantar da su ka jingine su fa kadhalikal yawma tunsa kai ma shi yasa yau za a mantar da kai a barka a haka mantarwa a barka a halin da kake ciki to kun wannan shine abinda ayat take ne sai Allah azza wa jalla ya ce wa antum tatlunal kitab alhali ku kuna karanta littafi kun karanta kun ga sifofin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yace afala taqiluna wannan wani irin rashin hankali ne kwata kwata ba su yi amfani da hankalin su anan ba yahudawa kenan malamai suka ce abinda ya kamata wanda yake kira zuwa ga aiki na alkhairi yayi shine ya zamto wato samfuri ga mutanen da yake kira wajen ɗabi'unsa wajen halayyarsa akwai abin da ake kira almanhajul ilmi akwai abin da ake kira almanhajus suluki da larabci almanhajul ilmi shine gwadabe na ilimi almanhajus suluki shine ɗabi'unka su zamto sun yi tasiri su suke kiran mutane zuwa ga aikin alkhairi ba sai ka yi amfani da harshe ba shi yasa da za tambaye ka menene definition na addini malamai suka ce addinu kalimatun yuqalu aw tuqalu kalma ce da ake furtata wasulukun yuf'alu aiki ne kuma da ake wato ɗabi'u masu kyau ana so ka zamto kyakkyawan jakada ga musulunci amma duk mutumin da ka zo kana kiran shi kana gaya masa gaskiya abin da yake buɗe idanunsa yake bayan abin da kake gaya masa ya ga kai me kake abin da Allah azza wa yake nuna musu kenan shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke aikata me yasa kuke fadin abin da ba ku aikatawa a nan malamai suka gane cewa gabbai gaba ɗayansu in ka cire harshe ayyukansu an tara su waje ɗaya an ba su suna ƙwaya ɗaya harshe kuma shi kaɗai aikin shi ƙwaya ɗaya an ba shi suna ƙwaya ɗaya in ka haɗa su sai a ba su wani suna daban abin nufi duk gaban jikinka idan aka tara su a ɓangare ɗaya ban da harshe abin da suke sunan shi alfi'ilu da larabci shi kuma harshe abin da yake sunansa alƙaulu da larabci to idan aka hada alƙaulu da alfi'ilu sai a samu al'amalu sai Allah ya bada lada akan al'amalu dalili saboda da alfi alƙaulu shi ma yana cikin alfi'ilu da Allah ba zai ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ku waɗanda kuka imani me yasa kuke faɗin abinda ba ku aikatawa kuke fadan abinda da ba ku aikata inda magana ta shiga karkashin aiki da ba za a ce ya kuke faɗan abinda ba ku aikatawa tunda magana ma tana cikin aiki Allah ya ce kaburat makatan inda Allah an ta ma la taf'alun to kaga daban-daban suke in ka haɗe su sai ka ba su me al'amalu sai Allah ya yi hisabi a kai ya yi a kai to a ƙa'ida abin da ake so ya zamto mutum a abin da yake kira kai yana kwatantawa ana ganin shi yana aikata wannan shine abin da Allah azza yake gaya yahudawa cewa su shiga taitayin su sa dinga ba mutane umarni da kyakkyawan ɗabi'a su ce mutane su yi kaza su yi kaza su yi kaza sai malamai suka ce ita wannan ayar asalinta al'ibratu la bi khususil mawdu'i ba a la'akari da abinda ayar ta zo akai kai walakin bi umumi sababi ana la'akari ne da sababukanta so ba gabanu isra'ila kaɗai take ba ta shafi kowa da kowa wannan shine ka'ida ta shafi kowa da kowa ya zamto kamar yadda ake ba da labari wasu ƙasashe dangin china cewa ɗan kasuwa ya zo ya musulunta ya kai musulunci kyakkyawan saƙo na musulunci ba tare da yana kira ba shi yasa mutane suka dinga shiga musulunci ya zama kyakkyawan mu'amalarka ya ba wani sha'awa ya tasirantu da sha'awar mu'amalar da kake har ya shiga cikin addinin musulunci an fi son wannan akan a ce magana kake magana shine almanhajul ilmi a zo ta hanyar ilimi a kira mutane ɗabi'a da kyakkyawan halayya da musulunci ya koya shine almanhajus suluki a ga musulunci a jikinka aikinka wannan shine abinda Allah azza wa jalla ce aya ta gaba واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله عز وجل يتي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يتي واستعينوا كنيمو تيمكو بالصبر da hakuri سيدة sai ما hakuri me الصبر nufi حمل النفس على shine ɗora rai a kan juriya ta daure duk wahalan da za ta haɗi da shi wato kalmomi ne guda uku kalimatun mutaradifatun kalmomi ne lafazinsu na da kamanceceniya sun kusa tafiya sak asali asabaru asabaru haƙuri kenan asabiru ɗan itacen maɗaciya ko gwandan jeji asuburu shi kuma manyan tsakuwoyi da ke kan ƙasa kun ga kalmomin suna da kamanceceniya da juna shi yasa larabawa suka ce asabaru kasabiri murrun fi muzaqatihi shi haƙuri fa tamkar ɗan itacen maɗaciya ne lokacin da ka fara ɗanɗanan shi lakin a waƙi bahu a halaminal asali sai dai ƙarshen shi in ka ci gaba da yi ya fi zuma zaƙi amma duk lokacin da mutum yake hakuri wahala yake sha ga hadisin da muka bada misali da shi jiya a salatu nurun was biya sallah haske ce hakuri kuma haske ne irin na rana lokacin da kake amfana da hasken rana kai ma kana ji a jikinka to lokacin da mai haƙuri yake haƙuri ai yana ji a jikinsa saboda Allah ya ce huwal ladzi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran Allah shi ya sanya rana ta zamto mai bada haske amma hasken mai zafi yana gasa mai amfana da hasken ta wata kuma mai bada haske hasken mai sanyi kaga haƙuri kenan to haƙuri akwai haƙuri na wajibi akwai haƙuri na haram akwai haƙuri na halal akwai haƙuri na mustahabi akwai haƙuri na makaruhi haka malamai suka kasa haƙuri gida biyar kamar yadda murhu na shari'ar musulunci suke ma'aunai guda biyar ne wajibi haramun halal makaruhi mustahabi to duk haƙuri ya faɗa cikin waɗannan gidaje guda biyar haƙuri na wajibi idan baka yi haƙuri ka ba Allah ba to fa zaka haƙura ka zauna cikin azabarsa wani babban malami ibn sabawa yana cewa fa inna nazarna fa wajadna sabara ala da'atillahi ahawan min as-sabari ala azabillah yace mun auna mun ga mun kawo hakuri guda biyu sai muka ajiye su mu ga da nauyin kowanne daga ciki sai muka ga mutun yayi hakuri ya bi Allah anan ko ko yayi hakuri ya zauna cikin azabar Allah wanne ne yafi sauki sai muka ga babu hadi mutum ya yi haƙuri ya bi Allah shi ya fi sauƙi a kan ya yi haƙuri na dole ya zauna cikin azabarsa abinda ibnu sabawa yake nufi dole ne fa in mutum bai haƙura ya bi Allah ba to dole kuma yi wancan haƙurin ya zauna cikin azabarsa fa ma asbarahum alan nar waye zai iya haƙurin jure azabar wuta babu kaga dole mutum ya yi haƙuri akan wannan kenan sannan malamai suka ce haƙuri a abinda baka da zaɓi ba shi da lada kamar a abin da kake da zaɓi ba fa an kore ladan ba abin nufi ya tara lada mai tarin yawa amma bai kai ladan abin da kake da zaɓi a kai ba kamar yaya kenan shine kwatankwacin maganar da na kawo muku jiya kwatankwacinta a cikinta za mu iya fitar da wannan suka ce in ka kalla annabi ibrahim AS. salatu wassalam kamar da nan gaba za mu shiga labari a kansa ya yi haƙuri ka duba tsawon shekarun da ya bai samu haihuwa ba duk mutumin da bai samu haihuwa ba Allah ya masa baiwar haihuwa dan shiga zuciyarsa yake yanzu baya son rabuwa da shi annabi ibrahim tsawon shekaru bai samu haihuwa ba shekara kusan 120 matarsa ta matsa masa cewa ya auri wannan baiwar ita ce hajara in ji a sayida sara ya aure ta ya raba su kuma ta ɗauki ciki kuma ta haifi annabi ismail sai annabi ibrahim ɗan ya shiga ransa kwanciyarsa bacci sai Allah azza wa jalla ya nuna masa cewa ya yanka wannan dan ga kuma da mafarkin annabawa yake ya bunayya inni arafi arafi manami anni kam fanzur ma za tara cewa dana na gani a cikin bacci na gani nan na yanka ka ka kaɗan dakata ka gani kai me za mu gani ya ce baba ka aikata abin da aka umarce ka sata jinuni insha Allah minas sabirin zaka same ni Allah ya yarda cikin masu hakuri ya abatif almatu umar satajiduni insha Allahu na sabirin amma shi annabi Musa sai ya ce satajiduni insha Allahu sabiran wala asilaka amra sai ya kasa hakuri saboda ya ware kanshi shi ko annabi Ismail sai ce in Allah yadda zaka same ni cikin masu hakuri sai ya sa kanshi cikin jama'a sai Allah ya bashi juriyar hakuri kamar yadda wasu malamai suka fahimci ayar ya hakura yaro matashi yanzu yake tasowa saboda Allah ya ce lokacin da ya kai a hussa'a ya kai ya yi aiki tare da shi a nan fa Allah ya nuna masa a mafarki ya yanka shi yanka fa yadda ake yanka rago yadda ake layya ina so ku ga girman hakuri ne shi yasa nake na tsaya nake faɗaɗa muku annabi ibrahim gashi ya daɗe bai samu ɗa ba yana ji ya samu magaji har ya taso kuma Allah ya ce so nake ka yanka shi ba ma ya batar da shi ko ya jefa shi wani waje bai ya sa shi ya yanka shi yana kallon shi kaga annabi isma'il sai ayi tunanin zai gudu bai gudu ba ya ce wa baban yanka ni kawai amma karka yanka ni gaban mahaifiyata mu tafi nesa in ji fa annabi ibrahim ya ɗauke shi suka tafi nesa ba tare da mahaifiyar ta sani ba ya je ya ajiye shi ya ɗauko wuka har ma malamai masu iya zance ba fa aya ce ko hadisi ba kawai zance ne na malamai suka ce inda annabi ibrahim zai rike wukan haka ya yi haka sai ya raba iskar duniya gida biyu saboda a nuna maka kaifin wukan saboda ya cika umarnin allah kenan amma wannan kun gazance ne kawai da bada misali annabi ibrahim ya kwantar da annabi ismail ya sa masa wukar a nan amma tun da kaifin wuka ba zai motsa ba sai da izinin allah ba ta fasa naman ba lokacin da ya kwantar da shi allah ya ce na dainahu an ya ibrahim sai muka kira shi cewa ibrahim ƙasar daktar ru'ya ka gasgata abin da aka nuna maka a mafarki Allah ya ce haka muke saka wa mutanen kirki wa fadainahu bi zifhin azim muka fanshe shi da abin yanka kato to ka duba hakurin da suka yi malamai suka ce da annabi Ibrahim yana da zabi ba wai da yana da zaɓi ba da annabi ibrahim ya ga dama ai yana da zaɓi sai ya ƙi yankawa sai dai allah ya masa uquba ko ya masa wani horo annabi isma'ila ya ga dama tun da shi ma yana da zaɓi da sai ya gudu baban ya neme shi rasa amma duka sai suka yi hakuri. to me Allah yake so a nan malamai suka fitar da wani abu Allah ya ce suka miƙa wuya abinda malamai suka fitar shine in kana so ka ci ribar kaddara duk sanda ta sauka to ka sallama sai Allah ya dauke ta da wata kaddara sallama wannan kaddarar da suka yi sai Allah ya zo da wata kaddara ta dauke wannan kaddara shi yasa ya ce falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya suka sallama wa Allah ka duba haƙurin da suka yi malamai suka ce wannan haƙurin fa na musamman ne ya fi haƙurin annabi yaqub ya fi haƙurin annabi ayub lada tare da cewa su ma haƙurinsu yana da tarin lada amma na waɗannan ya fi saboda Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah su kansu manzanni Allah ya fifita sashi akan sashi me yasa saboda annabi yakub hakurin da yayi haƙuri ne da ba shi da zabi da ya yace fasabarun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun saboda ya rasa yadda zai kaga wabiyaddat ainahu min alhuzni wa huwa kazim sai da idanun ruwayen ruwan idanunsa hawayen idanunsa suka kafe idanunsa suka yi fari fat saboda bakin ciki ku duba lokacin ma da ya jiyo daga kilomita kusan 400 kilomita 400 in ka auna fursaki duk fursaki ɗaya shine mul uku to asalin adadin firsakin da ya jiyo kanshin annabi yusuf rigar da ya bayar a kawo masa kilomita 400 ne malamai suka ce da kanan kusan zuwa kaduna amma da ya ji ya ce inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun ina jin kanshin annabi yusuf kanshin dana yusuf da ba dan ku ce gigin tsuba bane na fiye fitina kaga ba shi da zaɓi babu yadda zai sai da Allah ya bayyana ɗan haka annabi ayyub lokacin da Allah ya jarabe shi da ciwo babu yadda zai duk maganin da zai yin Allah bai ɗauke ba babu yadda zai sai aka ce to duk haƙurin da kai a lokacin da kake da zaɓi na kai wani abu to Allah yana baka lada sama da wanda baka da zaɓi shi yasa laraba suka ce asabaru bihi yubda wa illa fa ilaihi yurja haƙuri da shi ake farawa in ba a fara da shi ba ma wajen shi za a koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce sai ta da wata mata tabki ala sabilillaha tana kuka kan wani jaririnta da ya mutu a bakin kabarinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta yace law sabarti wa hatasibi da kin yi hakuri kin nemi lada da wannan hakurin shi kan shakurin ana so ka nemi lada da shi in kai da ta jiyo sai ta ce ilaika anni fa illaka lan tusabbi musibati a wata ruwaya fa'in fa innaka ma tubali ta ce ka ga kyale ni idan ta ya rufe ba ta ga wake maganan ba domin ba kai masifar da ta same ni ta sama ba ko kuma ba ka damu da halin da nake ciki ba da ya wuce kila laha aka ce da ita biyu nabiyullahi annabin Allah ne ba ai sai ta ce bata ga ta zama ba sai gidan shi tana zuwa falam ne ba ta samu mai gadi a kofar gidan ba da ta je take ce masa ai gashi gashi ya ce inna masabaru inda sadamatul ula hakuri ana yi ne yayin bugun masifa na farko masifa tana dira kana tarar da hakuri kai ba abinda Allah azza wa jalla yake so kenan to wannan shine hakurin da ake so shi yasa al-Imam gazali ya kawo cikin Ihya Ulumuddin cewa hakuri akwai wanda zaka samu daraja 300 daraja akwai wanda zaka samu daraja 600 akwai wanda zaka samu daraja 900 maganar Sayyidina Abdullahi ibn Abbas to shine Allah ya ce wasta'inu bisabari ku nemi taimako da yin hakuri was da kuma yin sallah nan me yasa aka gabatar da hakuri akan sallah saboda ita kanta sallan sai hakuri ya shiga cikinta ita kanta sallah ba don haƙuri yana gaba da sallah ba wani lokaci idan aka gabatar da wani abu akan wani abu ba yana nuna Allah ya fi san abin da ya gabatar kan abin da ya jinkirtar ba watini wa zaitun sai Allah ya ce wa turi sinin wa hazal baladil amin ina rantsuwa da atin da zaitun da wannan dutsen turi sin din sai ya ce da wannan garin amintacce ba a ciki ka'aba yake ba ba a cikin masallaci mai alfarma yake ba ai dai ya fi waɗancan guda uku amma sai aka jinkirta shi suka fara gabatar shi ko kuma kamar yadda Allah ya ce huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shi ya halice ku a cikin ku akwai kafiri nan sai gabatar da kafiri kafin mu'mini zaka ce Allah ya fi son kafiri akan mu'mini to gabatarwan ba yana nuna Allah ya fi son kaza kan kaza bane to shi yasa wasta'inu bis sai Allah azza wa jalla ya ce ku nemi taimako da yin hakuri da kuma yin sallah sallah tana taimakawa ko shakka babu kamar yadda bayani ya gabata a karatun jiya wa inna hala kabira lalle ita sallah tana da girma tana da nauyi illa alal khashi'ina sai ga mutanen da suke tsoron Allah nan ana dan bukatar bayani kadan sai Allah azza wa jalla bai ce wa huma ba ai abu biyu ya faɗa wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako da hakuri da sallah da sai a ce wa innahuma lalle su bi yin haƙuri da sallah sai aka ce wa inna ha sai aka taƙaita kan sallah sai aka shigar da ɗaya cikin ɗaya shi haƙuri ba shi da nauyi ba shi da girma ba shi da wahala kenan sai malamai suka ce a wallazina yaknizuna dhahaba walayun fidda wala Hafi ha lahi sabilillahi fabashirhum bi babin alim kaga wallazina yaknizuna dhahaba wal fidda zinari da azurfa wanda suke ɓoye dala da naira wanda suke ɓoye zinari da azurfa wala yunfiqunaha ba sa hidima ba sa taimakawa da ita kun a ce da su su biyu amma sai aka shigar da ɗaya kan ɗaya saboda aikin su ya haɗu a waje guda ya ayyuhal amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zuwa karshen aya kaga nan ma ko kuma a waccan ayar da take cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu wata wa tarakuka qa'ima idan suka ga tijaratan kasuwanci aw lahwan ko wani wasa sai aka ce infaddu ha sai su tafi zuwa gare ta me ko a ce sai su tafi zuwa ga susu biyu kun nan su biyu ne abin da aka faɗa amma sai aka mai da shi kwaya ɗaya saboda an shigar da ɗaya kan ɗaya shine wa inna ha la kabiratun illa alal khashiina sai malamai suka ce akwai abin da ake kira ashiyu da akwai abinda ake kira alkhushu menene ashiyu sai suka ce ashiyu ni da kai da ma kowa in ka kalli ɗaiɗaikun mu dukkanin mu Allah ya tara mu sai ya kalli wasu daga cikin mu ya ba su wasu abu mu kuma sai hana mu wannan abu muna da bukata mu nemi wannan abin a hannunsu idan muka ce za mu yi fito na fito da su ba za mu samu wannan abin ba malamai suka ce wannan shi ake kira ashiyo shi kuma alkushu ne kowane mutum da baiwar da Allah ya masa kai ya maka wata baiwa ni ya mun wata baiwa baiwar da ya maka bai mun ba baiwar da ya mun bai maka ba ina da bukatar wacce ya maka kana da bukatar wacce ya mun sai mu haɗu sai ka amfani ta amfani ta ka sai rayuwa ta cika wannan shi ake kira alkhushu a asalin luga sai aka ce to shi kuma Allah da yawa bayinsa baiwa ba shi da buƙatar abin da ya maka amma kai kana da buƙatar abin da ke wajensa to kun jini da kushu'i ya samu asali tsakanin mahalici da sa kenan an gane shine alkhashi'ina mutanen da ke mai tsoron Allah suke tunaninsa suke jin nauyinsa suke ganin girmansa da martabarsa aya ta gaba alladhina yadhunnuna annahum ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Allah azza wa jalla yace alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un alladhina yadhunnuna sune su alkashi'un din su ake sifata ma'ana alladhina yadhunnuna sune waɗanda suka tabbatar a fasara ta farko da malamai suka yi kenan saboda a anan ana nufi suka tabbatar ba suka yi zato ba dalili saboda wazanna annahu firaq wazanna annahu firaq ya tabbatar wakila marraq ana ta a kira likita a duba shi amma shi ya riga ya ga baki sun zo ga malaiku iya ganin sa Allah ya ce wazanna annahu firaq shi ya tabbatar shi mai rabuwa da duniya ne babu wanda isa ya hana shi tafiya kun ga azzannu anan tabbatarwa ne sai wasu malamai suka ce ya zunnuna anan nan ma ana nufi irin wancan azzannun tabbatarwa wasu malamai suka ce a Allah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su waɗanda suka yi zato nan zato ake nufi me yasa sai suka ce abinda ake nufi da ilimi shine abinda ka same shi 100 bisa 100 na baku misali a farkon karatunmu na awailu siwar alifun da lamun da mimu, sai na ce muku akwai abinda ake kira nisbatun jazima a nisba majzum wato magana ta ilimi wacce take yin yinkakkiya na ce muhammadu mujtahidu muhammad mai kokari ne sai a duba a gashin abin da na faɗa haka ne muhammad mai kokari ne tare da dalili to wannan ya zama ilimi 100% amma sai na ce muhammad mai kokari ne sai ya zama na abin da na faɗa ya saba abin da yake zahiri to wannan fa ba ilimi bane ya zama ƙarya kenan bambancin ilimi da abin da ba ilimi sai abu na uku da na ce muhammad mai kokari ne sai ya zamto ji ne ana faɗa babu wani dalili amma abin haka yake wannan ya zama ta kalidanci kenan kamar ɗanka ya ce shi ma la ilaha illallah muhammadun rasulullah da zaka tambaye shi dalili ba shi da dalili irin wanda kai kake da shi amma ya ji kana faɗa ya kwaikwayi ka ya faɗa shi ake kira ta kalid sai abu na hudu shine zato kafin mu zo kan me ah, zargi kai kafin mu zo kan zato ko kuma mu ce wahami kafin mu zo kan kokonto wahami shine mun ce abu guda 100 to idan ka cire 20 a ciki saura 80 to mutun ya tafi kan 20 din nan ya bar 80 to wannan ya samu rudani kenan wahami amma duk abin da yake 100 sai ka raba shi gida biyu wannan shine shakka nan 50 nan 50 to kana shakka kenan ka raba shi gida biyu daidai amma abin da ake nufi da zato shine wancan 20 din da aka janye tafi bangaren wahami wannan 80 din da ya rage to shine zato bangaren da ya rinjaya kun ga wahami bangaren da aka rinjayar kenan wancan 20 da. zato kuma bangaren da ya rinjaya to shi yasa sai suka fasara da Allah allazi ne nuna waɗanda suke zatan suka ce ya halatta a fasara da haka saboda 90 bisa 100 ko 80 bisa 100 suna zatan haɗuwa da ubangijinsu suka ce misali shine kamar ina tafiya wanda ka cikin ku yazo ya ce min dakata da wannan tafiyan hanyar nan fa da akwai yan fashi to wannan labarin da ya bani sai nake zaton cewa yan fashin ga yadda suke ga yadda suke ga yadda suke malamai suka ce kamar haka ne ko ko a'a naga mutane suna dawowa ana mun fitila babu motoci ba sa tafiya sai zato na kashi 80 ko 90 cikin 100 sai karkatar da ni cewa hanyar nan fa babu lafiya annan abinda su malaman da suke so su nuna Allah yana so ya nuna ma karfin kushu'in waɗannan mutane. tun kafin a kai ga zatan su kawai ya gasgata musu cewa su masu haɗuwa da ubangiji ne saboda karfin imaninsu da nauyin imaninsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce zunnu bil mu'minina khaira ka wa mu'mini zato na alkhairi duk inda ka ganshi ya zamto kaso 90 80 cikin 100 kana yi masa zaton mutumin kirki ne har sai ya cije ka so dai to ba za ka bari ya cije ka karo na biyu ba kenan to shine Allah ya ce Allah allazina zunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un sune waɗanda suke zaton cewa lalle ko shakka babu su masu haɗuwa da ubangijinsu ne kuma lalle su gare shi za su koma idan sun mutu aya ta gaba ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين ce عز وجل يتي يا بني إسرائيل كوبنو إسرائيل مكتي إسرائيل شيني النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام Allah ya ce ya bani Isra'ila ku bani Isra'ila ku tuna ni'imati an an'amtu alaiku ni'iman nattawa da na tsindima ku a cikinta wacce nayi muku ita wa anni lalle ko shakka babu ni na fifita ku alal alamina akan mutanen duniya baki ɗaya a zamaninku ba ana nufi har al'umman shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba ana nufi al'ummomi da suka gabata Allah ya daga darajar banu Isra'ila sama da ta kowace al'umma a zamaninsu wannan ni'ima ce ba karama ba Allah ce to ku waiwaya wannan ni'ima ku kalle ta sai ku mun tukuici na godiya kawai wannan ni'imar da na muku aya ta gaba واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يخر منها عدل ولا هم ينصرون Allah Azza wa Jalla ya ce yau man la tajzi nafsun an nafsin shai'a wala min minha shafa'atun wala min minha 'adlun wala hum yunsarun na gaya muku a cikin Alƙur'ani babu abin da ake kira at sai at lafazi babu memeci sai memeci na lafazi kun ga wannan ayar ke? akwai kuma ayar da take cewa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha adalun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun a waccan aya anan kun ga la yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khazu minha adalun wala hum yunsarun kowace fa bayani take daban bayanin ta daban zamu haɗu da waccan gaba amma yanzu zamu janyo ta mu fassara don ku gane nan mutum biyu ne ranar alkiyama Allah ya ce wattaqu yawman ku ji tsoron ranar da ku ji tsoron yinin da ku riki kariya daga wannan yinin da sai muka ce ranar alkiyama babu yini ba mun ba da misali cewa bacci da kake kwanciya ka tashi da safe ka kama hada-hada za ka yi irin wannan baccin na shekara arba'in za ka tashi da ƙalubale shine maganar hisabi shi yasa Allah ya kira shi da yini saboda kowa na tashi da wani program da safa a gabansa to haka za a tashi amma ba magana ce ta yi ni ba wannan bayanin ya gabata sannan lafazin yauman a cikin qur'ani da wannan sigar ya zo so 16 lafazin al-yawm ya zo so 349 in ka hada ka samu 365 adadin ranaku na shekara zalikal kitabu la raiba fi a shekara kwanaki 360 ne da kai da Allah ya tashi kawo al'ayyam sai ya kawo su a guda talatin saboda kwanaki talatin ke baka wata daya to kaga al'ayyam ai jam'i ne na al sai suka zo so talatin cikin Qur'ani da ya tashi kawo rana sai ya kawo ta so biyu. da ya tashi kawo wata sai ya kawo shi so biyu saboda wata goma sha biyu ke baka shekara da ya tashi kawo yau ita kadai aka kawo ta man guda goma sha shida wannan sigan al kuma aka kawo ta guda 349 kada zai baka 365 saboda ranaku 365 su suke baka shekara kaga mu'jiza da buwaya ta ƙur'ani zalikal kitabu la raiba da fatan an gane Allah ya ce wattaqu yawman lalle ku yayi wannan yinin da la tajzi nafsun an nafsin shay'a nan ku kula rayuka guda biyu aka bada wata rai ba za ta iya tsinana wa wata rai komai ba rayuka nawa ne a nan rayuka guda biyu rai ta farko ita Allah ya kore tsinana wata ga rai ta biyu cewa ba za ta iya tsinana mata komai ba ba za ta iya tare mata komai ba ba za ta iya saka mata da komai ba za mu ji wannan ayar kan rai ta farko take magana wacce ce take magana kan rai ta biyu ko ko wannan ce ke magana kan rai ta biyu wacce ke magana kan rai ta farko sai Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karbi ceto daga wajenta ba wala yukazu minha adalun ba za a karbi wani fansa daga wajenta ba bayan ta nemi ceto bata samu ba sai ta nemi dama a bata na taifansa sai Allah ya ce a shi ma babu kofa ba za a karba ba wala hum yunsarun sannan su ba za su samu wanda zai taimake su ba kun ga wannan ana magana ne akan rai ta farko wacce rai ta biyu za ta je ta nemi taimakonta abinda zai faru ranar alkiyama yan uwa mutum biyu ne ɗaya ya tafi lahira da barna iya san ransa sai ya gama komarsa a ranar lahira sai ya ga yana cikin haɗari sai ya buga ya buga a wajen Allah azza wa jalla aka ce masa babu kofa da ya ga babu kofa sai ya zo ya samu rai ta biyu mutum ya kirki mutum mai daraja mai kirki shi salihi sai ya nemi ya zo ya nema masa ceto a wajen Allah sai Allah ya ki karban ceton idan rai ta biyun da aka nemi ta zo ta kawo ɗauki ta nemi ceto Allah bai karba ba sai ta nemi fansa ta ba da fansa dan ta fanshi wannan ran nan ma sai Allah ya ki karba shine abin da ayat take ne shi yasa kuka ji Allah anan ya ce la yuqbalu minha shafa'atun ita rai ta farko da za ta ceci na biyu ba za a karbi ceto daga wajenta ba wala yukazu minha ajalun sannan ba za a amshi fansa daga wajenta ba Allah zai ce a'a ita kuma waccan da Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha adalun kunga wala yuqbalu minha adalun ita waccan ran da farko za ta so a karbi fansa a wajenta ne sai Allah ya ce a'a ba za a karɓi fansan ba wala ha shafa'atun sannan ita rai ta biyu ba fa ta farko wanda ta je za ta taimaka ba ta biyu wanda aka zo za a taimaka mata wala ha shafa'atun tan ta farko ba zai amfane ta ba dan ba a karɓa ba kun ga ayar da take gaba ga tana magana ne akan rai ta biyu wanda ta je ta nemi taimakon rai ta farko akan ta taimake ta ina fata an gane Allah ya ce wala yunsarun kuma su ba za su samu wanda zai taimake su ba ayar da za ta kara taimaka mana kafin mu tsaya don mu gane ita ce ayar da take maganan da Allah ke cewa wala taqtulu auladakum min imlaqin wala taqtulu auladakum khashyata imlaq alqur'ani kenan wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku min imlaqin saboda radin talauci da kuke ciki nan talaucin fa ya riga ya zo har ya samu wajen zama bari ku ji ƙarshen ayar a ƙarshen suka bambanta sai Allah ya ce na hannu na rizukukun wa iyahu mu ne muke azurta ku ba takamar ka wahala za ta ma yawa kana ɗaukan nauyi ba sai Allah ya ce to ai mu muke rike da kai da kuma su kun ga ƙarshen ayar sai ya bambanta da ta biyu can kuma Allah ya ce wala da auladakum kashe ta imla kada ku kashe ayanku saboda hango talauci kuna tsoron sanan talaucin bai zo ba suna tsoron tawowansa ƙarshen ayar nan sai Allah ya ce nahanu narzuquhum mu ne muke azurta yaran naku abin nufi mu za mu ɗauki ɗawainiyarsu wa iyakun da ku kanku idan suka zo hannunku kun ga ƙarshen sai bambanta to nan kun ga wata yawman la tajzi nafsun an nafsin shi'a kun ga duk ɗaya ne da aya ta farko da aya ta biyu amma inda ya bambanta a nan sai aka ce wala yuqbalu minha shafa'a a waccan sai aka ce wala yuqbalu minha adalun a nan sai aka ce wala yu'kazu minha adalun a waccan sai aka ce wala ha shafa'a sai kuma suka yi tarayya a wala hum yunsarun